بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إعوان مسلمي منا ما الله سبحانه وتعالى مهلتشمو مهلتشن كوا دكومي واندا يحلتشمو كما ya ba mu ikon karatun addininmu kuma ya shirya da mu bisa kan wannan hanya da fatan Allah subhanahu wata'ala zai ƙara barin mu a kan wannan shiryayyen hanya har ya zuwa ƙarshen rayuwarmu idan ban manta ba mun zo cikin dalili na hankali na uku wanda muka ce menene wannan dalili na uku shine tasiri wanda addini yake badawa ga wa'anda suka yi imani da shi kuma suke aikatawa kamar yadda muka ce wanda suka zamanto suna aikata addinin musulunci za ka samu suna lizimtar abubuwa wanda lizimtarsu zai kawo kwanciyar hankali zai kawo rayuwa mai daɗi zai kawo mutunci da tsari da kyakkyawar rayuwa wadda ɗan adam yake fata saɓanin wanda bai aiki da addini ba har muka yi ishara cewa kada mu zamanto mu al'ummar addinin musulunci al'ummar Allah subhanahu wata'ala al'ummar da ta yi imani da alƙur'ani da annabin rahama wanda Allah ya zaɓa ƙarshen annabawa ya zamanto namu kuma ya kasance wannan duk falala da muka samu mu saki addinin musulunci ya zamanto muna kiran kanmu ne kawai musulmi da an kira musulmi za mu yi saurin miƙewa mu nuna mu ne musulmi alhali dokoki na Allah subhanahu wata'ala ba mu aikata su yadda ya kamata ta yadda in muka zamanto haka nan ba za mu zama darasi ba ga al'umma wanda su ba su yi musulunci ba ba su yi imani da addini ba muka ce idan muka zamanto mun rike addini ba mu yi sakaci da shi ba wannan tsari namu da rayuwar da aiki da shi za ya yi kyau al'umma ma wadda take mai hankali za ta kalli irin rayuwar da muke ciki ita ma ta yi koyi ka kenan ya zama dalili na hankali wanda yake ba mu damar ya ingiza dukkan ɗan adam sanin addini saboda haka nan muna fata ga al'ummar musulmi mu kokari mu dawo cikin aiki da dokoki na Allah subhanahu wata'ala mun ce cikin wannan tsari din da kuma tasiri wanda alkur'ani ko kuma dokoki kamar da muke ambata na musulunci aiki da su yake badawa muka ce a ƙalƙashi muna son ba da misalsalai har guda biyar wanda su ne za zama mu nan gaba abu na farko wanda za mu iya lura da shi cikin ayyukan da addini yake yi idan mun yi aiki da shi shine ɗaukar alƙawali da sanin aiki ma'ana duk mutanen da suka samu kansu suna aikata addini me za ka same su za ka same su suna masu riƙon alƙawali masu cika alƙawali masu kuma aiki mai kyawo saboda ni saboda riƙo da suka yi da addinin musulunci wanda addini nan kamar yadda malamanmu sun sani kuma suna mun bayani addini ne wanda cike ke da tsarirrika masu kyawo wanda ba mu samun dama da yanzu mun yi bayani da yawa daga ciki amma ai mun yi ishara idan mai sauraro kuma mai kallon mu lalle bai manta ba to wannan abin na farko wanda muka yi ishara cewa aikin addini ne shi ne ɗaukar alkawali kenan da riƙon alkawali na ɗan adam wanda zaka same shi yana riƙo da shi idan har yana aiki da addini abin da za mu lura shi ne mutum wata halitta ce mai alkawali dama an san shi kamar Allah ya halice shi da san riƙon alkawali sai dai in ya samu kai shi cikin rayuwa ta yau da kullum za ka same shi yana saba alkawali wanda saɓanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi wato kenan muna iya cewa ya haita daga fitara wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a kanta sannan abin da yake ba shi wannan riko da alƙawli kamar da muka ishara shine addini na Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kula da tsarin nan na addinin musulunci da tsarin zamantakewa na jama'a da kula da tarbiyya duk wanda yake kula da irin wannan abubuwan za ka same shi menene za ka same shi yana riko da alƙawali saboda me saboda riko da yake yi da addini na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake da kyau cikin rayuwa na al'umma wannan abubuwa masu kyawu ne cikin rayuwa na al'umma cewa kamar yadda muka sani gwamnati ma yana taimakonta in har ya kasance al'ummata suna aiki da addini tunda cikin alkawali yana daga cikin abubuwa masu kyawun gaske wanda duk wanda suka yi riko da su lalle kai za su dace da rayuwa mai kyau wannan kenan shi ne abu na farko wanda muke iya lura da shi wanda yake taimakonmu cikin gane addininmu wanda yake ingiza mu kenan cikin sanin addininmu sai abu na biyu wanda don kada mu bata lokaci da yawa za mu shiga cikin abu na biyu wannan abu na biyun shine ci gaban tunani na ɗan adam da kuma mi da aƙidu da kariya daga gurɓataccen tunani ma'ana aiki da addini yana taimakon mutum da al'umma ma gaba ɗaya cikin mi cikin ci gaban tunaninsu za ka samu ɗan adam da al'ummar da suke aiki da addini tunaninsu zai ƙara kyawu tunaninsu har kullum zai ƙara kyau saboda mi suna aiki da addini sannan za ka same su a ƙidinsu suna ƙara kyawu saboda mi suna aiki da addini ma'ana ba za ka same su ba A aƙidarsu ta gurɓace ta lalace su kasance kamar misali al'ummomin da suka wuce wanda ba su aiki da addini me suka samu kansu sun samu kansu ne suna bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wanda bai kai bai kawo ba kamar misali za ka samu suna bauta ma gumaka kamar yadda wannan an same shi tun lokacin annabi ibrahim ko kuma da jimawa al'umma suna bauta ma gumaka wani abu wanda su suke sassaƙa shi kuma su zo su ce shi ne allansu su bauta mishi an samu wata al'umma kuma tana bauta ma rana kamar da mun taɓa ishara wasu al'umma suna bauta ma dabbobi wasu al'umma suna bauta ma wuta gashi nan dai da sauransu saboda mi sakamakon rashin ba su san addini ba sakamakon rashin ba su aiki kuma da shi wannan addini ɗin kenan lalle kusan zai zama lazim in muka fahimci wannan kenan dole ne ga al'umma saboda wannan hujja ɗin su nemi sanin addini saboda mi saboda kare kansu daga ɓata da wani abu wanda shirmi kai yanzu in ka ji shi saboda Allah ya shirye da kai kana riko da addini sai ka zanki ganin mamakin su ka zanki tausan hankalin su saboda mi saboda basu bauta ma addini ba ko kuma bace ba su bauta ma Allah ba suka zaɓi addini a matsayin abin biyayya gare su ka gani kenan mai riko da addini zaka samu tunanin shi shine mai kyau saboda shi ya riƙe Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicci komi wanda shi ke kula da shi kullum duk lokaci duk wata kyautawa duk wata shaida Allah subhanahu wataala shi ke kula da al'umma shi shi ke taimakon su ya san abin suka abin da suka sani da abin da ba su sani ba ya san abin da ya wuce nasu da kuma abin da zai zo masa nan gaba Allah shi ne ya san komai wallahu bi kulli shay'in alim kamar da yake cewa cikin Alƙur'ani. Allah shi ne masanin komai komai ya sani ya san abin da ke cikin cikin mahaifa ya san ranar da mutum zai mutu ya san a ina zai mutu shi ya san a cikin cikin mahaifa namiji ne za a haifa ko mace a shekarar da za a haife shi ranar da za a haife shi shekarun da zai yi a ina zai rayu wani arziki Allah zai bashi duk abin da Allah ya hukunta ga ɗan adam Allah ya san shi shi ya hukunta shi kuma shi zai ba wannan bawa ɗin ko kuma ko an so ko an ki ko an so kamar yadda muna ganin misalin haka nan cikin tarihin da suka wuce kamar irin misalin annabi Musa annabi Musa cikin alkur'ani ya nuna mamu alkur'ani ya nuna mu cewa annabi Musa alaihi salam ya rayu ne wurin maƙiyin shi wanda kuma bai so ya rayar da shi ba bai so ma'ana ya kula da shi ba gashi kuma dole shi ne ya kula da shi kuma shi ne ya zama to dalilin halaka shi wanda bokayen shi da masu duban shi duk sun gwada mishi cewa wannan mutum fa shi ne zai zama ƙarshen rayuwarka amma kuma Allah subhanahu wata'ala abin da ya kaddara dole sai ya aikata ma'ana kenan Allah subhanahu wata'ala shi ya san komai kenan idan muka bi shi shi ne zai taimakon tunanin mu tunanin mu ya kyau mu ta yi kyau ko mina mu zai yi kyau wannan shi ne kenan kamar yadda muka samu cewa al'umma in muna son ba da misali na alkur'ani an samu al'umma suna ta tambayar kansu don wai su mamaki suke saboda mi saboda ba su bauta ma Allah kamar ba san ainihin Allah subhanahu wataala nan ne muke gane muhimmancin aiko annabawa cikin mutane suna tambayar kansu Aliha الآلهة إلها واحدا kita inna hada la shay'un ojab. kun gani wai suna mamakin annabi da ya zo yana ce musu aliha wa'anda ake bauta ma suna cewa mi suna cewa yaya duk za a tattara wannan aliha din ma'ana abin bauta din wai a bai da su abin bauta ɗaya suna mamaki suna ta'ajibi wanda ya zo da hankali na kwatanta masu cewa lallai ku ke kuskure Abin da Allah ya zo mana da shi shi ne daidai ma'ana Allah nan da kuke mamakin shi kaɗai ne to lallai shi kaɗai ne kuma yana da ƙudura ta ya sanar da mu addini idan har muna so amma kenan mutum wazifa shi ta farko abin da ake so shi ya so ya so neman sanin addini in Allah ya so shi ko Allah zai sanar da shi addinin shi a wata aya kuma Allah yana cewa Allah na abu da illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim a cikin wata aya yana umarnin annabin shi cewa shi Allah ya umarne shi da kada ya bauta ma kowa sai wa sai Allah kaɗai, kuma Allah nan ɗaya saboda mi saboda Allah ya ce ka gaya musu kai kana jin tsoro kenan ga ishara na imani da lahira kai mai tsoro ne na azaba wadda za ta zo shi sa muka ce imani ma da lahira yana sa duk al'umma saboda tsoronsu da abin da za su tarda kuma abin haka ne fa lalle akwai wannan lahira ɗin ba wai tunanin kawai masu tunani ba ne ko tunanin wa'anda ba su tunani a'a tunani ne wanda Allah ya tabbatar da shi cewa akwai ranar lahira sannan kuma za a yi sakamako a wannan rana ɗin za a saka ma wanda suka aikin kwarai za a ba su aikinsu na kwarai wanda su kuma aikin na banza za a ba su aikinsu na banza a sa su a cikin wuta saboda haka kenan bauta ma Allah shi ke bada damar ta hanyar shi ka ji tsoron shi ka ji tsoron duk wani abu kaga kenan wanda ke jin tsoron nan gobe na tashin kiyama ba zai yi wata muguwar banna ba a wannan duniya din wanda mun gani kuma muna gani mutane da suke rayuwa saboda rashin tsoron su da lahira ba su yi imani ba ma kwata-kwata da ranar ƙarshe wannan ya sa su suna kashe al'umma yadda suka ga dama suna ɓanna cikin doron ƙasa yadda suka ga dama su nemi haram yadda suka ga dama su yi abin da suke so su taka inda suke so saboda me saboda ba su imani da ranar lahira ba wanda kuma hankali na ɗan adam yana cewa yaya za a yi mutunan da zai zo ta zalunta al'umma yana ta kashin su yana ta zaluntar su ya azabtar da su ba tare da sun mushi komai ba ba tare da haƙi ba kuma a ce shi kenan ba abin da zai faruwa babu wata rana ranar ƙarshe wadda za a zo a tara dukkan al'umma a yi hisabi wanda ya wannan mugun aiki a bashi mugun aikin shi wa'anda aka zalunta kuma sakamakon zaluncin da aka yi musu a sa su cikin aljanna a ce babu wannan rana ɗin yanzu kamar irin ƙasar falastin wadda muke gana ana ta kashe al'ummata shekara da shekaru a ce wanda yake kashe wannan rayuka a ce shikenan ya kwashe banza ya kashe banza shikenan babu wata ranar lahira wadda za a zo wa'annan bayan Allah ɗin wanda aka yi ta ruguzo gidajensu a kansu kashi nau'i nau'i na kashi wanda babu irin wanda ba a yi musu wanda a yanzu al'ummar duniya ta shiga wani yanayi wanda ana yankan mutane kamar ma ana yankan dabbobi a halba da bindiga a tada bama bamai ba irin nau'in da ba a kashi na al'umma wanda duk yake yin wannan kashi din shi kenan Allah ya halitta ya tsara ta ya bata komai nata na rayuwa shi ke kuma kula da ita ba kai ke kula da ita ba ka zo ka ɗauke ranta kuma ka ce babu ranar lahira wadda za a kawo sakamako wannan hankalin duk wani mai hankali yana hukunta cewa lalle lalle akwai ranar lahira wannan rana kuma tana zuwa sannan za a yi sakamako za mu tsaya cikin wannan darasi din sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu iko da lahiya da sake haɗuwa a cikin wannan darusa masu muhimmanci وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين